Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shiriyar Alkur'ani mai tsarki.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanan labaran iran ta yaba da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a kasar yemen taron shugabannin kungiyar ecowas ya watse ba tare da cimma wata matsaya ba game da halin da ake ciki a kasashen mali gini da kuma burkina faso mahajjatan farko a bana sun isa saudiya domin sauke farali don suka cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta ce ta yi maraba da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a yemen da bangarorin da rikicin kasar ya shafa suka amince da ita bisa shawarar majalisar ɗinkin duniya da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katibzade ya yi fatan hakan zai ba da damar kawo ƙarshen killacewar da aka yi wa yemen na tsawon lokaci da kuma tattaunawa ta siyasa jami'in ya ƙara da cewa daman babban fatan iran shine har kullum a samu mafita ta siyasa game da rikicin na yemen a kwanan ne dai wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan rikicin yemen ya sanar da cimma matsaya tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar na tsawaita yarjejeniyar ta dakatar da buɗe wuta da ta kawo ƙarshe a ranar alhamis da watanni biyu a farkon watan ramadan ne ɓangarorin suka cimma yarjejeniyar domin taimakawa ayyukan jin kai a kasar da yaƙi daidaita sai dai an yi ta samun rahotannin kita yarjejeniyar ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta ɗage yanke shawara game da halin da ake ciki a ƙasashen gini mali da kuma burkina faso da sojoji suka hambarar da mulkin farar hula a jiya asabar ne shugabannin ƙasashen na ecowas suka haɗu a akira babban birnin ƙasar Ghana domin duba halin da ake ciki a kasashen da sojoji suka tumbuke gwamnatin fararen hula sai dai bayanai sun ce taron ya watse ba tare da yanke shawara ba kan sassautawa kasashen ko kuma tsaurara musu takunkumi a don haka shugabannin kasashe mambobin kungiyar suka amince yanke shawara a taron su na ranar uku ga watan yuli majiyoyi da dama sun ce an samu rarrabuwar kai tsakanin kasashe mambobin kungiyar inda wasu kamar niger da gambia da ghana ke son matsakaimi kan mali yayin da najeriya ke son a yayyafa fama lamarin ruwan sanyi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa hace daga birnin tehran hukumomi a saudiya sun ce rukunin farko na mahajjatan bana sun isa kasar domin sauke farali wannan shine karan farko da saudiyar ta tarbi alhazai daga wata kasa tun bayan barkewar annobar corona a watan maris na shekarar 2020 jirgin farko na aikin hajjin shekarar 2022 daga kasar indonesia ya isa filin jirgin saman muhammad bin abdulaziz da ke birnin madina jiya asabar 'yan indonesia 358 ne suka isa madina inda wasu da dama daga cikin jami'an saudiya suka tarbe su a watan da ya gabata ne saudiya ta sanar cewa za ta baiwa mutane miliyan daya damar gudanar da aikin hajjin bana a watan yuli wannan ne dai adadi mafi yawa da kasar za ta bari su aikin hajji tun bayan bullar annobar corona kafar yada labaran kasar ta rawaito mahukuntan kasar na cewa dole ne mahajatan da za su je aikin hajjin na bana su kasance 'yan kasa da shekaru 65 kuma dole ne a yi musu rigakafin corona cikakke a shekarar da ta shuɗe 'yan kasar 60 ne kadai suka yi aikin hajjin kafin dai bular cutar corona musulmi daga sassan duniya kusan miliyan biyu da rabi ne ke zuwa aikin hajjin a tunisia ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi aron gama da 'yan sanda a tunis babban birnin ƙasar domin nuna adawa da zaben raba gardama da shugaban ƙasar ka'ib sa'id ya shirya yi a watan yuli 'yan sanda dai sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla domin tarwasa masu boran 'yan sandan sun tare masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin isa sharkwatar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar 'yan adawa a kasar dai na danganta shirin shugaban kasar na gudanar da zaben raba gardama da nufin tsawaita ikonsa kan cibiyoyin gwamnati ƙungiyar alkalai ta tunisia ta sanar a ranar asabar cewa za ta tsunduma yajin aiki na mako guda daga ranar litinin mai zuwa a dukkan kotunan kasar kwanaki biyu bayan korar da shugaban kasar ka'ib sa'id ya yi wa wasu alkalai 57 da ake zargi da cin hanci da rashawa a cikin wata sanarwa da suka fitar alkalan kotun sun yi allah wadai da abin da suka kira tsohon bakin shugaban kasar a harkokin shari'a to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne akan alaƙar ƙasashen Amurka da Turai a gefe ɗaya da kuma ƙasar China da gefen. da yadda turawan suke kallon wannan ƙasar ta asiya da take yunkurowa domin zama a sahun gaba a duniya ta fuskoki da dama da kuma yadda ƙasar canan take fassara kallon da suke mata za mu yi dubi ne akan ɗaya daga cikin fitattun jaridun ƙasar ta cana ta rubuta wata ƙasida kan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wata kasida da jaridar global times ta kasar ta buga ta bayyana cewa kasashen turai suna ɗaukar kawo kansu a matsayin su kaɗai ne wayeyu waɗanda kuma suka san abin da suke yi a duniya amma duk waɗanda ba su ba shari ne ko masu halayen dabbobin daji da suka raba hannu da ci gaba jaridar ta yi ishara da wata kasida da aka rubuta da harshen sinanci a shafin tashar talbijin ɗin jamus ta deutsche welle wanda ta ɗauki jigon da yake cewa a wannan lokacin da akwai bukata fiye da kowane lokaci a baya na ci gaba da tattaunawa da cana domin a sanya ta gyara halinta. jaridar ta kasar sin ta global times ta ce kasidar da aka rubuta a ƙarƙashin wannan taken tana cike da soki burutsu kamar batun kare haƙƙin bil'adama a yankin shinjing wanda karanta shi ma ɓata lokaci ne jaridar ta kuma ce amma batun cewa tattaunawa domin a sa cana ta gyara hali shine abu mai jan hankali domin kuwa shi ne ra'ayin amurka da wasu kasashen yammacin turai a duk lokacin da suke mu'amala da wasu kasashe da ba na turai ba a baya in ji jaridar wannan irin tunanin na son gyara halin china ana yin sane ta hanyar kuskus a tsakanin manyan kasashen turai din da amurka amma yanzu sun fara fitowa da shi fili. abinda ko hakan yake nufi shine halayya ta girman kai da ɗagawa da suke da ita wannan kuma ya zama wata manufa da turai ɗin ta sanya a gaba a tattaunawa da ƙasar Cana, a wata fassarar suna son su yi wa china shifta da hudu ba cewa ga abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ta yi ba jaridar ta kasar china ta kara da cewa ba laifi ba ne samun bambancin ra'ayi akan abubuwa da suke faruwa a duniya kuma wani lokaci har a yi suka akan wani abu da yake faruwa sai dai hakan baya nufin cewa a gina tattaunawa tsakanin bangarori biyu bisa cewa ɗaya mahangarta da fifiko akan wata ba kuma abu ne wanda zai zama karɓaɓɓe ba akan yin tattaunawa bisa yi wa ɗaya ɓangaren shifta da ba da umarni gare shi tattaunawa domin gyara hali ina nufin cewa amurka da ƙasashen na turai suna jin cewa su ne masu cancanta da su bayyana wani abu ne daidai da kuma wanda ba daidai ba wato kenan tun kafin a fara tattaunawa ɗaya ɓangaren yana jin cewa shine a sama kuma yana kallon ɗayan cewa shine a ƙasa da hakan yake nufin cewa wanda za a tattauna da shi ɗin ƙasƙantacce ne ba shi abin da ya kamata a ce na da shi jaridar ta ƙasar china wacce tabbas tana bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar ce ta gurguzu ta ci gaba da cewa tuni aka yi watsi da mulkin mallaka a duniya da ɗaukar shi a matsayin wani abu ƙasƙantacce kuma wulaƙantacce sai dai har yanzu nan ƙwaƙwalen shugabannin ƙasashen turai da na amurka suna nan yadda suke ba su sauya ba an riga an dasa da shuka tunanin mulkin mallaka hatta a cikin harshe na siyasa da suke amfani da shi wasu daga cikin masu tafiyar da sha'anin yau da kullum na amurka da turai suna jin cewa al'adunsu da ci gabansu su ne mafi fifiko a kan da sauran duniya kuma suna kallon sauran kasashen da ba nasu ba a matsayin waɗanda za su rika karɓar umarni da gare su a kan abin da za su aikata da wanda ba za su aikata ba suna kuma ɗaukar kawo kansu tamkar masu sanya idanu ne akan jarabawar ɗalibai a cikin aji. da a ƙarshe za su rubuta musu sakamakon cewa wannan ƙasar ta ci waccan ƙasar kuma bata ci jarabawa ba amurka da turai su ne malaman jarrabawa da suke ayyana wanda ya ci da wanda ya faɗi domin sun ɗora kawukansu a matsayin cibiyar duniya in ji wannan jarida ta global times jaridar ta kuma ce ƙasashen na turai sun kirkiri wani layi a cikin wahaminsu da mafarkinsu na tsaye duniyar nan gida biyu ce tsakanin wayayyu su kenan da ko masu rayuwar ƙauyanci da rashin wayewa wato duk wanda ba su ba a bisa wannan layin da suke tafiya a kansu da kuma suka baiwa kawukansu haƙƙin ƙirƙira suke kallon duniya da kuma yin mu'amala da ita suke ƙasƙantar da duk ƙasar da ba tasu ba shine sa suka ƙirƙiri ƙaryar cewa china ta yi kisan kiyashi a yankin shinjing don haka dole ne a ladabtar da ita ta hanyoyi mabambanta wani sashi na ƙasidar ta jaridar ƙasar china ya ci gaba da cewa saboda yadda kasashen masu tasowa a duniya suke ƙara ci gaba ciki har da ƙasar china ya sa amurka da kasashen turai suna ƙara fuskanta koma baya sai aka waye gari ba su da abin da za su fuskanci irin waɗannan ƙasashen da su sai maganganu irin su kare haƙƙin ɗan adam demokuraɗiyya da kare manufofi da maslaha ta bai ɗaya da wato zan zantuka irin waɗannan har ila jarida ta ce yanzu an waye gari ƙasashe na turai sun fahimci cewa abubuwan da suka keɓanta da su akan wasu ƙasashen a baya sun kau don haka a cikin rashin sani suke mayar da martani ta hanyar surutu domin su kare matsayinsu da cewa su ne cibiyar duniya jaridar ta kuma ce abin dariya ne yadda amurka da kasashen na turai suke bayar da taken kara haƙƙin ɗan adam da kuma demokuraɗiyya alhali su ne kutal a wannan fage a duniya har ila yau kasashen turai ɗin da amurka halin da suke ciki a yanzu shine sulmiyowa ƙasa daga sama domin kullum kasashen duniya suna ƙara fahimtar haƙoƙinsu da kuma kare waɗannan haƙoƙin nasu idan kuwa wata daga cikin ƙasashen turai suna jin cewa za su ci gaba da yi wa wasu kasashe mulkin mallaka ko shimfiɗa da su ta siyasa a duniya da zama ita ce ta mamaye duniya ko jan akalar wasu ƙasashe kamar awaki to babu wata ƙasa da ta san 'yancin kanta da kuma ɗaukaka da izza da za ta yi musu biyayya a kan haka in ji wannan jarida ta ƙasar sin duniya fa ta canza in ji ƙasidar da aka rubuta a global times don haka ya kamata shugabannin amurka da na turai su koyi yadda za su yi hulɗa da duniya cikin girmamawa da buɗe tattaunawa mai amfani china kuwa ba ta tsoron tattaunawa mai ma'ana da amfani amma ba tattaunawa da za a ce mata ki gyara halinki ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muridun ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da muslim turabiya Iraq. Na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da na har Najeriya. Ina gaida Ibrahim Haruna da nan har Kamaru. Ina gaida Alhaji Hamza da shi da mai ɗaki ne da na abiya so ina gaida sala majiyar da shi da mai ɗaki ne da na abiya so ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zanaba da na haɓe yi ba ina gaida maliki da shi da mata ta maryama da idan na haife yi ba ina gaida alhaji dawai kwansanyan ba zumu dan na haife yi ba ina gaida rahmatu mai ɗaki na dan na haddan zama ina gaida samu mai to ta zabarkan nan dan na inda take ina gaida rahmatu dan na habban ruwa ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida alhaji buhari dan nan duk inda shike ina gaida umaru abba dan na maru. ba da bayan haka nan shugaba uban tahiya hassan barka ina gaishe ka da kai da iyalinka kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka a wani Madawa ya mai. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran sunana Ahmad Laden Girkau shugaban kungiyar murya talaka a jihar Sokoto Najeriya a karamar hukumar mulkin Kebbi da ke jihar Sokoto Najeriya. ina son ku bani dama ne domin isa da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da kuma mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Na ɗaya kenan sannan na biyu ina son ina gaida Sanusi Madattai da Samariya Idris da Sa'adu abubakar da salisu mai manja da alkasun baba liman da samariya haruna duka su a yan nijar haɗabe mai kwamfuta mai yama zaidu bala kofa sabuwa birnin kabi shugaban kungiyar murya talaka dan asami mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri da dukkan masu gabatar da wannan shiri da kuma shi mai gabatar da wannan shirin alhassan ina godiya ta musamman kuma ina fatar dukkan yan uwana yan nijar yan gwagwarmaya ina maku fata alherin allah ahmad ladan girkau Salamu alaikum dan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu na sauran birnin jihar daga tarayyar najeriya ina son ku bani dama in bayyana gaishe gaishe na da kuke ba mu dama mu yi a ƙarshen mako na yan uwa da abokan arziki to tashin farin da ina gaira mai gabatar da wannan shirin hassan barka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma baya da haka ina gaida ƙauna ta sumayya abubakar iman shi sarakuna birnin kebbi baya da haka ina gaida abokina zai bala kofa sabuwa shugaban mai talaka na ƙasa hamza galadima birnin kebbi shugaban mai talaka na jiha baya haka kuma ina gaida madasar sani da yare ɗan hashim mai jila baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami baya da haka ina gaida yako mai aski bararaka baya da haka ina gaida isu madattai baya da haka ina gaida firizizi na ra'ayin zuci a garin agadas baya da haka ina gaida sani a shahura mai goro ina gaida da tunasu mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida abu mai kara na gode gidan rediyo musulunci na ƙasa irin mai albarkar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Radio Iran da fatan an wani cikin koshin lafiya. To muna godiya da dama da kuke ba mu ta karshen mako ni gaishe gaishe da yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida shugaba Rabin Mai Aski wanda yake garin da magaram akwai Isu Madattai akwai na agwa mai faci akwai Letoro mai isan su bakin hospital na maji mai adaidaita a takwarana to ina musu fata alheri masha Allah. Akwai da mini Alhaji Lawal Tati wanda yake nan garin da garin bayan gidan madara ina muku fata alferi masha akwai mamman sani radio tv gaskiya akwai shugaba ya mai katon shayi na garin garin daura to masha Allah akwai sare sa'ido wanda yake garin daura ina gaida shi to masha Allah daga naku ne muji jirgi wanda yake garin abuwa jihar da garin. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkwas muna gode da kuke bamu dama muke gaisawa gaishe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci Eh, bakin ofital da magara ina gaida alhaji kashimu saluhu mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina harashi mazauni kasar Birkina faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan kina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida ina gaida eh, ibrahim nomau a mazauni kasar senegal na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da makarin Jamhuriyar Nijar. A mai kama sakon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa gare ku karan kan kuma da Hassan Barka. Akwai laitoro mai isansa da na agwa wanda suke nan bakin ofital. Akwai muji soja mai adiri da sahu. Akwai Abdulaziz Brezi. Akwai DJ Alusto wanda yake nan da magaram. Akwai Alkasim wanda yake a birnin Akwai Dozman Takasimoto wanda yake a nan da magaram. Akwai Alhaji Laula Tati wanda yake a nan bayan gidan madara akwai shugaba iliya mai kanti yadda ke nan garkin daura a mai musu sakon gaisuwa ta na barka a ƙarshen mako zuwa ga eh, murtala mt wanda yake anan garin da magaram daga ƙarshe kuma a mai musu sakon ta ga isufu da zunoshi wanda suke anan garin madattai da dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da radio da kuma dukkanin wanda suke sauraron wannan shirin a halin yanzu wa raka mai magana da mai aski da magaram da kuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman wannan ranakuna a ƙarshen mako da farko dai ina gaida jagoran wannan shirin hassan barka da shi da ma'aikatan shi duka na radio iran ina gaida abokina shi madattai ina gaida isufu madattai ina gaida lawal alhaji abbani a nan jihar agadas ina gaida abubakar aljabbari a nan agadas ina gaida miji soja ina gaida letoro a damagaram ina gaida adda mai kwamfuta mai yamma lokal gamman ina gaida duka wanda ke cikin wannan gurbi mai albarka da fata a tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na BOH. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tofa a lokacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya. Ina son ku isar min da sakon gashe gashe na na ƙarshen mako ya zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida Sanisi Madatsai da Magaran, akwai Uda Muhammadu Jakori da Magaran, akwai Babaye Gambo da Magaran, akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama local government kebi sitar Najeriya. akwai Kaduna daga gadan Filanin Warji, ina gaida Murtala mai shayi bakin Kwastan House sokoto najeriya ina gaida tsoho mai albarka wanda yake a niyame daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'a da ke sauraron wannan shirin mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Yau zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu da mai gaishe-gaishe ga 'yan uwa da amuran arziki. Farko ina gaida malam hassan barka eh, a madadinka ina gaida ma'aikatar rediyo ta iran da babban abokina ibrahim haruna mai anguwa bingirawa kasar guza dan nijar mazauni a kasan kamaru da haddabi mai kwamfuta mai yama da alkasim da letero a zandar da isufu suleiman name zandar da magaram a madadinku ina kuma ina gaida Muhammad Dan Barebari a Niamey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOH Hausa mai magana Abubakar Muhammad al Agadasi da ke a nan garin agadas a jamhuriyar Nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato hassan barka ina gaishe da aminu mai kuɗi kenan a nan kasuwar tal a shagon kuz sannan kuma ina gaida illola kuz ina gaishe da ila baban taura ina gaishe da sala ina gaishe da musa ina gaishe da shana ina gaishe da illamu masta sannan kuma ina gaishe da abbakar mai gidana jije kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibin raddi sannan kuma ina gaishe da mukaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu baban sale daga tasha ta da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan hassan barka da yabi mai kayan kwali wanda ke tasha da magaran da nura mai gyaran salula wanda ke tasha da magaran da ali gurji wanda ke kulab da magaran ina kwana da malam hamusu eh, wanda ke kulab da magaran ina kwana da man shehu president na kulab da magaran ina kwana da dukkan jama'ar gidan nan ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri mai magana yi su Baban Sale daga tashar da magaran. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku yi ƙarshen mako lafiya. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa VOH daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar alkur'ani mai tsarki الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

ألا من رحم من جن قل يا عبادي الذين آمنوا ارتقوا وربكم كتشي يا أبوبي وأند سك بعد جسكيا كجزء رن أبنجي جنكو للذي waɗanda suka kyautata a wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako ƙasar Allah kuma mawadaciya ce. cikawa ladansu ba da lissafi ba to daga nan sai ubangiji wa ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzanmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tun kuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada ɗin sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani bangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lalle ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya tasa ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da zaka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana daukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la kar ka yadda da irin wannan wasuwasi na shaidan sannan Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu ka gaya musu cewa wasbiru ku yi haƙuri ku jure a duk irin halin da kuka kasance a ciki cikin bautanku ga Allah cikin komawanku ga Allah cikin biyayya ga Allah to ku kasance masu haƙuri duk abubuwan da suka kasance sun fuskanto ku na matsala matsala ta rai ce ko kuma ta al'amura na zamantakewa da al'umma ne ko matsala ce da ta shafi tattalin arziki dukkan wasu abubuwa da za su iya fuskanto ku in ma hijira ɗin kuka yi kuka bar guraren naku kuka kama hanya kun yi hijira fi sabilillahi a tabarkin Allah to ubangiji wa ta'ala lalle zai cika wa dukkan masu juriya masu haƙuri zai cika musu su. ba kuma zai kasance ya toye musu wannan lada ba zai ba su duk abin da suke so na lada ba tare da ya kirga ba ba tare da ya ƙididdiga abin da zai ba su ɗin ba saboda ayyukan da suka yi kuma ubangiji wa ta'ala a kowane lokaci ya rubuta dukkan waɗannan ayyuka nasu na kirki ya kasance ya tanade su wanda kuma ubangiji wa ta'ala dangane da waɗannan ayyuka da suka aikata yana nan zai cika musu wannan lada nasu komai tsawon lokaci to wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi tseko dangane da shi ya kuma nuna dangane da muminai waɗanda suka dage wajen bin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan ainihin aya ta goma daga cikin wannan sura suratul zumar Tumarila yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da shugaban majalisar wakilan ƙasar Libya ya fitar cewa sabuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Fatahi Bashaga ta fara gudanar da ayyukanta a hukumance daga garin Sirt lamarin da ke nuna. ni kan samuwar gwamnatoci biyu a kasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar wakilan kasar libya akila saleh ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin kasar da fatahi bashaga ke jagoranta ta fara gudanar da ayyukanta a hukumance daga garin sirt da ke tsakiyar kasar wannan sanarwa ta shugaban majalisar wakilan kasar libya ta zo ne a yayin zaman majalisar a wannan mako kan tattauna batun daftarin dokar kasafin kuɗin wannan shekara ta 2022 da gwamnatin firaminista fatahi bashaga da wakilan babban bankin ƙasa da hukumar kula da almundahana da dukiyar ƙasa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kwamitin kasafin kuɗi na majalisar suka miƙa a wannan mako shugaban majalisar wakilan kasar ta libya akila saleh ya bayyana cewa birnin tripoli fadar mulkin kasar yana cike da kungiyoyin 'yan bindiga don haka babu hanyar shiga cikinta sai ta hanyoyi biyu ko dai ta hanyar amfani da karfi ko neman amincewar gungun 'yan bindiga inda gwamnatin kasar za ta kasance karkashin umarninsu amma saboda gujewa zubar da jinin dan adam halattacciyar gwamnatin prime minister fatahi bashaga ta yanke shawarar gudanar da zamanta a hukumance daga garin sirt da ke tsakiyar kasar ta yadda 'yan majalisun ministocin kasar daga gabashi da yammaci da kuma kudanci za su halarci zaman majalisar ba tare da wata fargaba ba har ila yau shugaban majalisar wakilan kasar ta libya ya yi furuci da cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba da wa'adin mulkinta ya kare ta ƙi miƙa fadar mulkin gwamnatin ƙasar da ke birnin tripoli ga halittacciyar gwamnatin da majalisar wakilan ƙasar ta zaɓa wanda hakan yana matsayin yin fatali ne ga dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasa a nashi bangaren sabon firaministan libya da majalisar wakilan kasar ta zaba fatahi bashaga ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a garin sirt nan da 'yan kwanaki masu zuwa bashaga yana mai fayyace cewar majalisar ministocin gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar ta hanyar lumana amma ta fuskanci adawar mutane da ya siffanta su da 'yan fashi da makami da suka yi ƙoƙarin yin amfani da ƙarfi da tadatar zoma. tun a ranar litinin 16 ga watan mayun da ya gabata ne sabon firaministan libya fatahi bashaga ya yanke shawarar shiga birnin tripoli lamarin da ya janyo alamar tambaya kan zaben wannan lokaci musamman ganin kafin lokacin da 'yan kwanaki an samu bullar musayar wuta a yankin garin janzor da ke kudu maso yammacin birnin tripoli tsakanin bangaren runduna ta 55 da suke gudanar da taimako wajen wanzar da zaman lafiya da bangaren jaruman garin janzor lamarin da ke tabbatar da rashin tsaro da zaman lafiya a birnin Tripoli da kewaye. Wasu rahotanni suna bayyana cewa kafin Fatahi Bashaga ya ɗauki matakin tunkarar birnin Tripoli sai da ya tattauna da ɓangarori da dama a birnin musamman rundunar annawasi kuma watakila waɗannan tsarin tattaunawa ne suka gamsar da Bashaga wajen ɗaukar matakin shiga birnin Tripoli da nufin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a birnin maimakon garin Tabruk da ke gabashin ƙasar kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa firaminista fatahi bashaga yana da labarin yana da masu goya masa baya a birnin na tripoli kuma akwai tabbacin samun kariya daga magoya bayansa idan kuma aka samu fahimtar juna tsakanin bashaga da bangarorin siyasar birnin tripoli to sai ya samu damar wanzar da gwamnatinsa a birnin matakin da zai kunyata gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba babu shakka shigar firaminista fatahi bashaga birnin tripoli zai zame babban nasara gare shi inda zai samu sauƙin rusa gwamnatin firaminista abdulhamid addabaiba tare da kafa madafun ikon sabuwar gwamnatinsa kamar yadda a lokacin da firaminista bashaga da tawagar ministocinsa suka kama hanyar shiga birnin tripoli ba su taɓa tunanin fuskantar matsalar hana su da karfin bindiga ba kuma suna da tabbacin samun kariya daga rundunar annawasi musamman bisa la'akari da furucin minista ministan harkokin cikin gidan kasar a gwamnatinsa isam abu abu zareba da ya jaddada cewa tafiyar Prime Minister Bashaga tana da kariya ta musamman sakamakon shirye-shiryen da aka yi yana mai ba da lamunin cewa akwai tabbacin rashin fuskantar duk wata matsala daga kowane bangare yana mai jaddada cewa dole ne halattacciyar gwamnatin Bashaga ta gudanar da ayyukanta a birnin Tripoli fadar mulkin kasar a bangare guda kuma wasu kafofin watsa labarai da suke kusa da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Abdulhamid aldabai ba sun ba da labarin cewa kafin tawagar firayim minista fatahi bashaga da isa birnin tripoli firayim minista abdulhamid aldabai ba ya ba da umarni ga jiragen saman yaƙi da su kasance cikin shirin kota kwana rahotannin suna bayyana cewa a safiyar ranar talata 17 ga watan mayu an ji karar harbin bindigogi alamun ana gumurzu a yankunan mansura da suƙun sulasa da suke birnin tripoli kamar yadda aka ji karar harbe-harben bindigogi a hanyoyin birnin lamarin lamarin da ya tunasar da al'umma masifar yakin basasa da kasar ta yi fama da shi a shekarun baya-bayan nan hakanan wasu rahotanni sun bayyana cewa kawanyar da aka yi wa masaukin fatahi bashaga yana daga cikin dalilan hanzarta ficewarsa daga birnin na tripoli inda ya dawo garin sirt wato dai firaminista bashaga 'yan sa'o'i kaɗan ya yi a cikin birnin tripoli hakika akwai tsoron sake bullar yakin basasa a ƙasar libya bayan samun rabuwar kai tsakanin jami'an gwamnatin ƙasar kan naɗin sabon firayim minista fatahi bashaga daga ɓangaren majalisar wakilan ƙasar domin maye gurbin firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid adabaiba inda firayim minista abdulhamid adabaiba ya jaddada halaccin ci gaba da jagorancinsa har zuwa lokacin gudanar da zaben sabuwar gwamnati na dindindin a ƙasar da za ta maye gurbin gwamnatin haɗin kan ƙasa mai gajeren lokaci har ila gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid adabaiba a farkon wannan mako ta jaddada cewa ba za ta taɓa ba da dama ga kowane ɓangare ba wajen yin amfani da ƙarfi ko tarzoma wajen mame madafin ikon ƙasar da nufin aiwatar da manufofin siyasa na sirri da kuma gudanar da mulki ta hanyar ƙarfi da babakere hakanan gwamnatin haɗin kan ƙasar ta kuma yi gargaɗi kan abin da ta kira ƙoƙarin wasu ɓangarori na karɓar madafin ikon ƙasar da nufin wawashe dukiyar ƙasa ta hanyar rusa harkar bankuna da asusun ajiyan ƙasa da harkar kasuwanci domin samun damar yin amfani da su wajen ɗaukar nauyin yaƙi tun a ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata ne majalisar dokokin libya mai matsuguni a garin tabaruk ta ɗauki matakin naɗa fatahi bashaga a matsayin firaministan libya tare da bashi damar kafa sabuwar gwamnati gwamnati a kasar bayan da aka ɗage gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamban shekarar da ta gabata saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin ƙasar kan dokokin zaɓe da kuma rawar da ɓangaren shari'a ke takawa a harkokin zaɓen ƙasar. dangane da hasashen sake bullar yaƙi a ƙasar libya sakamakon matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na gudanar da zaben sabon firaminista a ƙasar a mazauninta da ke garin tabrok a shiyar gabashin ƙasar da kuma saɓanin mahanga da ya kunno kai dangane da halaccin zaben sabon firaministan ko rashin halaccinsa masharhanta da manazarta sun bayyana mahangarsu kamar haka memba a majalisar koli ta ƙasar libya fatahullah as-sariri ya soki matakin da majalisar dokokin ƙasar da ke tabaruk ta ɗauka na janye aminci kan firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid adabaiba da mai gurbin sa da fatahi bashaga yana mai bayyana ƙudurin da cewa mataki ne mai hatsari da ba zai kai ga samun nasara ba saboda mataki ne da aka ɗauka ba tare da cin mai yarjejeniya da sauran ɓangarorin da lamarin ya shafa musamman majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar tabbas tun kafin ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata a lokacin da majalisar dokokin garin tabaruk ta gabatar da shawarar janye amincinta daga Firayim Minista Abdulhamid Adabai ba da nufin mai gurbin sa da Fatahi shaga. shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a kasar Khalid Almishiri ya bayyana matakin da cewa bai dace ba kuma hakan zai rusa amincin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da ke garin Tabaruk da majalisar kolin mulkin gudanar da mulkin kasa kamar yadda tun kafin ɗaukan matakin Firayim Minista Abdulhamid Adabai ba ya bayyana aniyarsa ta kin mutunta ƙudurin da rashin mika ragamar jagorancin Firayim Minista Minista ga Fatahi Bashaga a nashi bangaren memba a majalisar dokokin kasar libiya aiman saifun nasir ya bayyana mahangar da cewa bullar wannan sabani ba zai sanya a sake sabar makamai domin fada da juna a kasar libiya ba duk da cewa hakan zai zafafa matsalar dambarwar siyasa a kasar yana mai ganin har yanzu akwai hanyar sasantawa tsakanin bangarorin siyasar kasar saifun nasir ya bayyana yiwuwar fahimtar juna a tsakanin yan libiya sakamakon samun fahimtar juna tsakanin kasashen turkiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa yana mai cewa rikicin kasashen da suke tsuma baki a harkokin cikin gidan kasar libya a halin yanzu yayi kaɗan tare da kawar da kan kasashe da suke da sabanin mahanga kan kasar ta libya musamman bayan bullar yaki tsakanin kasar rasha da ukraine wanda ya bishe hasken rikicin kasar libya ta hanyar rashin bashi wani tasiri kamar ukraine a wata sabuwa kuma dan majalisar dokokin kasar libya aiman saifur nasir ya doge kan cewa da hannun majalisar kolin gudanar da mulkin kasar wajen ɗaukar matakin naɗa. sabon firaminista a kasar yana mai cewa majalisar dokokin libya da majalisar kolin gudanar da mulkin kasa sun ci mai yarjejeniyar cewa kafin samar da kundin tsarin dokokin zaɓe za a zaɓi wani sabon shugaban majalisar gudanarwa tare da jaddada cewa barin abdulhamid adabaiba a kan mukaminsa zai ƙara janyo rabuwar kai tsakanin gabashin libya da yammacin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. don suka cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta ce ta yi maraba da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a yemen da bangarorin da rikicin kasar ya shafa suka amince da ita bisa shawarar majalisar ɗinkin duniya da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katibzade ya yi fatan hakan zai ba da damar kawo ƙarshen killacewar da aka yi wa yemen na tsawon lokaci da kuma tattaunawa ta siyasa jami'in ya ƙara da cewa daman babban fatan iran shine har kullum a samu mafita ta siyasa game da rikicin na yemen a kwanan ne dai wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan rikicin yemen ya sanar da cimma matsaya tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar na tsawaita yarjejeniyar ta dakatar da buɗe wuta da ta kawo ƙarshe a ranar alhamis da watanni biyu a farkon watan ramadan ne bangarorin suka cimma yarjejeniyar domin taimakawa ayyukan jin kai a kasar da yake ta sai dai an yi ta samun rahotannin keta yarjejeniyar ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta ɗage yanke shawara game da halin da ake ciki a ƙasashen gini mali da kuma burkina faso da sojoji suka hambarar da mulkin farar hula a jiya asabar ne shugabannin ƙasashen na ecowas suka haɗu a Accra babban birnin ƙasar Ghana domin duba halin da ake ciki a ƙasashen da sojoji suka tumbuke gwamnatin fararen hula. To ina ga kuma da wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ko mene lafiya.